This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Bello Habib Galadanci. da sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukar ragamar wannan shirin a daidai wannan lokaci da farko dai ga Bello da kanan labarai. To Maryam akalla faran hula 'yan kasar kamar ta ɗaya ne mayakan Boko Haram suka kashe. Shi kuma Sarki Abdullah na Jordan ya ɗauki alwashin fa mataki mai karfi akan mayakan ISIL. Amurka na bukatar gani amurwar rigingimar Ukraine ta hanyar diplomasiya. Kanan labarin kenan. mu ne a wakilan al'umma a majalisar dattawa tare da kannanmu da ke majalisar tarayya ba za mu yadda a daga lokaci ba ko da na minti daya ko na sakan daya ba abin da zai shafi wannan ranar To bayanin wani na hannun damar jam'iyyar adawa ta APC kenan bisa ga kiran da wasu ke yi na a ɗage zaɓe. Da nake sha a kasa, a tsare, a raka, a jira ban ce a faɗa ba inda na ce a faɗa sau uku da da ban samu ba na je har zuwa ga kotun koli ai da a tsakani na yi faɗa muryar janar muhammadu buhari kenan da ke takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyar apc a lokacin da yake kira ga matasa game da zaɓe kamar kowace rana alhamis yau ma muna ɗauke da shirin bango wanda jimmai ta shirya za ta kawo muku amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a masu haramu assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. akalla farin hula 'yan ƙasar kamar 91 ne mayakan boko haram suka kashe biyo bayan hare-hare da sojojin najeriya suke ci gaba da kaiwa boko haram din a kauyukan kamar tun jiya laraba ministan tsaron ƙasar kamaru edgar allen ango ya gaya wa murya amurka cewa sojojin kamar fa guda shida ne suka rasa rayukansu sannan sojojin chad guda goma sha uku suka game da ajalansu biyo bayan aron gama da mayakan sa kai a garin protocol da ke bakin iyaka ministan ya kada da cewa akalla mutane 500 ne suka samu raunuka sannan ta yiwu adadin waɗanda suka rasu ya karu saboda mafi yawancin jama'a jama'ar da suka raunata ba su samu damar zuwa asibiti ba kasar chad da kamar sun girke sojoji domin yakar boko haram saboda irin kalubalen da kungiyar ke wa yankin baki daya talata nan ne kasar chad ta bayyana cewa dakaranta sun dakatar da wani harin boko haram a kan garin protocol sannan suka ringa bin mayakan sana'ar cewa har ma sai da suka tsallaka iyaka zuwa gambaru da ke najeriya rigingimu a najeriya dai sun ƙara yawa yayin da ake tunkara babban zaben ran goma sha hudu ga wannan wata na fabrairu kasashen yammacin afirka sun ƙara nuna damuwarsu game da kalubalen da boko haram take da shi tun bayan kame wani sansanin sojin kasashen haɗin gwiwa a kusa tafkin chade a farkon watan janairu Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta bayyana cewa mayakan sun kona dabban gidaje da masana'antu a garin Baga da wasu yankuna da ke kusa. Mayakan Boko Haram dai suna ci gaba da kame yankuna arewa maso gabashin Najeriya domin kafa abin da suka kira daular musulunci. Sarki Abdullah na Jordan ya ɗauki alwashin ɗaukar mataki mai ƙarfi kan mayakan ISIL biyo bayan kisan rashin imani da ƙungiyar suka yi wa wani matukin jirgin Jordan da suka kama bayan faɗuwar jirgin shi a lokacin da yake kai hare-hare a Siriya. Kisan Mu'ath al ya jawo Allah wadai daga duk faɗin duniya kuma hakan ya sanya hukumomin Jordan aiwatar da hukuncin kisa a kan fursunonin Iraki biyu, wata ya ƙuna baƙin wake Sajida al-Rashawi da wani mayaƙin al Ziyad al-Kobali. Sarki Abdullah ya jaddada cewa ƙasar Jordan ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen yaƙi da 'yan ISIL. Sarkin ya ce za su kaddamar da wannan yaƙi ne saboda kiyaye addinansu, mutuncinsu da kuma haƙƙin bil'adama. Sarkin ya ƙara da cewa ƙasar Jordan ba za ta kyautata ba wajen fatattakan mayakan kuma za ta bi su har inda suke. Ita dai ƙungiyar ISIL ta buƙaci ƙasar Jordan ta saki sajida a Rishawi domin yin musayar fursunoni, amma Jordan bata amince ba, tana cewa har sai an nuna mata shaidar cewa Mu'ath al yana raye. sai dai kuma ranar talatin nan da ta gabata wasu hotunan bidiyo a kan yanar gizo sun nuna matukin jirgin a cikin wani keji sa'annan wani mayaƙi ya cinna mashi wuta har sai da ya kone kurmus labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na amurka a washington dc madala sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana cewa ƙasar amurka na buƙatar gani an warware da ukraine ta hanyoyin diplomasiya amma ya ƙara da cewa bai kamata mu rufe idanunmu ba muna kallo tankokin rasha da mayaka suna ƙetare iyaka suna shiga ukraine Kerry ya faɗi haka ne biyo bayan ganawa da shugaban Ukraine Petro Poroshenko a birnin Kyiv yau Alhamis. ƙasa Amurka da ƙawayenta na zargin Rasha da goyon bayan 'yan aware a gabashin Ukraine ta ba su tallafin makamai da mayaka kuma gwamnatin Rasha ta ta wannan zargin Kafin isar Kerry Ukraine, Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa cewa Amurka za ta wa Ukraine ƙarin tallafin kuɗaɗe har dala miliyan goma sha shida da dubu ɗari hudu domin taimakawa faran hula da rigimu suka shafa a gabashin Ukraine. Jami'in da ya ƙara da cewa Amurka na ci gaba da ƙoƙarin yanke shawara akan ko za ta wa Ukraine makamai na kare kanta amma masu kisa. Sai dai babbar damar ita ce ko sojojin Ukraine suna da isasshen horon da zai ba su damar amfani da waɗannan makamai. To bari kuma mu kaɗa nahiyar Asiya inda adadin waɗanda suka rasa rayukansu daga hadarin jirgin sama a Taiwan ya ƙaru zuwa 31 yau Alhamis yayin da ake ci gaba da ƙoƙarin gano mutanen da ke cikin wannan jirgi kuma har yanzu akwai mutane 12 da ba a san inda suke ba. Wasu hotunan bidiyo a kan yanar gizo sun nuna jirgin TransAsia mai inji biyu jim kaɗan bayan tashi daga tashar jirgin saman Songsan a birnin Taipei akan hanyarsa ta zuwa tsibiran Kinmen. a bidiyon an ga fuka jirgin na hagu ya yi karo da wata motar tasi da kuma gefen titi kafin ya fada cikin rafin kilon jami'ai sun bayyana cewa mutane sha biyar sun rayu a cikin su har da wani ɗan karamin yaro lintia meng shugaban hukumar harkokin sufurin jiragen sama da taiwan yau alhamis ya bayyana cewa har yanzu ana ci gaba da neman mutanen da suka ɓace. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda dai babbar a dawa ta APC ke cewa babu dalilin da zai sa a ɗage zaɓe, ita ma jam'iyya mai mulki ta ce ba ita ke aza wutar a ɗage zaɓe ba, ga dai Nasiru Adamu El da ƙarin bayani. Some of them want to meet selfish uh, desires. Some, uh, admittedly, are genuinely concerned and patriotic people as well. Masu neman a ɗage zaɓe akwai masu mummunan manufa kuma ba a iya rasa masu yin hakan bisa manufa mai kyau. Shugaban sashen wayar da kan jama'a na hukumar zaɓe barista Olowale Ozi ke magana kan batun neman ɗage zaɓen goma sha hudu ga watan nan da wasu jam'iyyun adawa tara cikin ashirin da takwas suka nema. Biyo bayan irin wannan bukata daga mai ba shugaba Jonathan shawari kan tsaro kanar Sambo da Suke. I think those calling for postponement it's not just because they think I INEC uh, ya nuna cewa hukumar zaɓe dai a shirye take don gudanar da zaben. Watakil sai dai mai kiran ko masu kiran ne ba su shirya ba. Manyan 'yan adawa dai na watsi da wannan kiran da nuna zai mayar da hannu agogo baya ne, duk da suna nuna akwai buƙatar juriya da bin ƙa'idar doka. Sanata Hadi Sirika na nun damar ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ne Janar Buhari. Mu ne a wakilan al'umma a majalisar dattawa tare da kannanmu da ke majalisar tarayya ba za mu yadda a daga lokaci ba ko da na minti ɗaya ko na sakan ɗaya ba abin da zai shafi wani lanai idan kuma sun ce za su daga za mu hana. ni Muhammadu Inuwa haya ina kira ga jama'a su lura su gane su aminta da cewa jam'iyyar APC tana tsaye ne da ita da 'yan takaranta daga General Muhammadu Buhari har zuwa dan majalisar jiha da kokuwan neman canji domin mu kawo yanayin da dan Najeriya zai yi walwala domin mu gudu tare mu tsira tare. Sai dai jam'iyyar PDP mai mulki ta ce san ba ita ke iza wutar ɗage zaben ba da zargin jam'iyyar APC da furta kalmomin da ba kamshin gaskiya a ciki. haka nan da neman janar buhari ya fito a yi muhawara tsakaninsa da shugaba jonathan our candidate is prepared to participate in any debate organized by anybody at any time anywhere in this country dan takarar mu shugaba jonathan na shirye ya halarci muhawara a ko'ina kuma ma kowa ya shirya muhawarar matukar dai kai tsaye za a yi kuma za a ba mu dama mu baje kolin bayananmu in ji babban jami'in labarun kamfe ɗin shugaba jonathan wato femi dai. a shirin muhawarar da hukumar sadarwar rediyo da talabijin ta Najeriya Bon ta shirya wa 'yan takarar shugaban kasa a ƙarshen makon nan da jam'iyyar APC ta ce sam janar Buhari ba zai halarta ba. A nasa bangaren shugaban zauren ba da shawari kan hulɗa da jam'iyyu 28 na hukumar zaɓe Yunusa Tanko ya ce ba za su bi raɗin kai ba a kiran ɗage zaɓen. Ita hukumar zaɓe ita ce take da ƙarfin da za ta faɗa cewar a ɗaga ko ka a ɗaga ko ba su shirya ba kuma duk dukkan da muka zauna tare da su suna tabbatar mana cewa sun shirya zama. Shawara kowa zai iya kawo ta amma in muka lura ita cewar wanda za mu karɓa ne shi mu karɓe ta wanda za mu karba ba ba mu karɓa ba amma wanda ma aka ba wa shawara ai ce hukumar zaɓe ba mu yan jam'iyya ba ita kuma hukumar zaɓe ba ta faɗa mana cewar eh za ta daga zaɓe ba ko a'a balle mu zauna mu duba mu lura da abin da ta faɗa shin za a yi zaben nan ranar goma sha hudu ga wata ko ko za a jinkirta ne a zahiri dai Najeriya ta shiga yanayi na hada-hadar siyasa kwarin gwiwa da sanyin gwiwar da kuma hakan ba zai kawo karshe ba sai an gano bakin zaren da masu rinjaye za su kwantar da gora Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. In zaɓe za ku yi to jama'a zaɓe adali. Haka kan waɗi kowa ya shaida shatan zaɓen. Ku yi adali domin shi ne mai tausan ƙasa. To madalla a gaishe da Nasiru, yanzu dai ya rage ƙasa da makonni biyu a gudanar da babban zaɓe a Najeriya. Ƙungiyoyin rajin ci gaba da na matasa, dattawa da kuma shugabannin addini na ci gaba da jan hankalin matasa da su guji tarzoma yayin zaɓuka da kuma kammala su. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani. Da nake cewa a kasa, a tsare, a raka, a jira, ban ce a faɗa ba. Inda na ce a faɗa sau uku da da ban samu ba na je har zuwa ga kotun koli ai da a tsakani na ya faɗa Janar Muhammadu Buhari kenan da ke takarar shugabancin Najeriya karkashin inuwar jam'iyyar APC. Ba ga kira ga matasa game da zaɓe, ƙungiyar National Youth Alliance for Buhari ta bayyana muhimmancin masu ruwa da tsaki da kowa ya taka rau da ta kamata. Kamar Adam ya unguwar Gini shine jagoran ƙungiyar. Hukumar zaɓe da hukumar 'yan sanda da duk ma'aikatan tsaro kowanne ya tsaya a kan huruminsa wanda tsarin mulkin ƙasa ya ajiye shi. Sannan mu ko masu zaɓe mu tsaya iya iyawar mu kar mu bari a tunzura mana zuciya kasan nan tamu ce in an kona kasuwa kai za ka rasa abinci in an kona makaranta dan ka ne ba zai je ba in an kashe mutum dan uwan kashe talaka saboda haka kar mu yadda ai amfani da mu duk irin yadda za a yi na tunzura mutane zuciya kar su yadda malamai ma ba a bar su a baya ba wajen jan hankalin mabiya game da buƙatar gudanar da zaɓe cikin lumana Dr. Bashir Ali Umar shine limamin masallacin Juma'a na Alfurkan da ke Nasarawa GRA a nan Kano. ɗaya daga cikin babban maksudin siyasa shine kawo zaman lafiya ba zai yi a al'amuran al'umma ba sai da zaman lafiya duk wanda zai zo ya tara samari ya ba su abubuwan da zai sanya su maye ko ya ba su kuɗi domin su je su yi wani jafa'i ko su taza tarzoma wannan makiyin al'umma ne kuma su ne waɗanda suke ya kamata a sa ido manyan al'umma in sun san su je su jawo hankalin su su yi musu nasiha malamai ma in sun san su jawo hankalin su yi musu nasiha su kuma yara kada su bi umarnin su Shi kuwa wani basarake Alhaji Sayyidi Muhammad Yola da ke zaman wakilin Arewa ta fadar mai mataba sarkin Kano cewa yake. Siyasar nan ai ba karya ba ce ba kuma hauka ba ce. Jahilcin na yaran da talauci yasa su kuma 'yan siyasar marasa imani suke amfani da wa'annan yaran su sa su yi abubuwan da ba daidai ba ban taba jin wanda aka ce ga dan siyasa shi a gaba ba za a je kamfen sai 'ya'yan wa'ansu wanda ya kamata in abin alheri ne kullum ka ce naka kasa a gaba kuma za ka tare yawancin wannan yaran ba za ma ba su za yi zaben ba wallahi amma za su iya haddasa wutar da za ta wuyar kashewa yau fa zaman lafiya muke nema a Najeriya kuma in dan Najeriya a yanzu bai yi hankali bangaren da zai hankali ba a ranar ladin da ta gabata ne kungiyoyin matasa musulmi da kiristoci a nan Kano suka kulla wata yarjejeniya a tsakaninsu Mr. Musa Usman shine shugaban matasan kiristocin Kano kowa ya yarda an sa hannu za mu yi kwandaktin ɗin kanmu a cikin yanayi mai kyau kafin zaɓe da lokacin zaɓe da bayan zaɓe ba mu yarda wani matashinmu ya yarda wani ɗan siyasa ya ɗauki wasu kuɗaɗe ya bashi ya je ya sha wani abu wanda zai juya masa hankali har ya kawo tashin hankali ba. Shi kuwa kwamar Ibrahim Wayya daga ɓangaren matasa musulmi arin haske ya yi game da ƙunshin yarjejeniyar. mun yarda cewa su yan uwan mu coci za su je coci su isar da wannan sakunan a cocina mu kuma za mu yi amfani da mutanen mu da suke a masallatai wajen isar da wannan sakon muna sa ran zai karaɗe dukkan al'umma za su ci mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya gaishe da Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti sha biyar. Yanzu kuma ga Jummai Ali da shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shiri. Najeriya na ci gaba da fuskantar kalubalen matakan tsaro. kuma mun taɓa yin shirin sai bango ya tsage da sanato muhammad magoro shugaban kwamitin tsaro na majalisar dattijan najeriya inda aka masa tambayoyi akan matakan tsaro a najeriya tambayoyin da suke da muhimmanci har kwanan gobe kamar haka assalamu alaikum sunana shafa ne kajin magaji dan yamusa kuma jihar nasarawa mazaunin abuja barka da zuwa bako tambaya na farko shi menene ya kawo tabarfarewar tsaro a wannan ƙasa namu Najeriya na biyu me ya sa shugabanni na Najeriya in an same su da laifi a wannan Najeriya ba a iya musu hukunci na uku ina makoman Najeriya salamu alaikum to ce sakaci aka yi sakaci aka yi ba kuma an an fara da wannan gwamnati ba ba kuma gwamnati su shuɗe ba abin ya daɗe domin abin da kallo da da ce a talabijin muna gani yana faru a kasashen waje muna zato ma ba zai ƙetare nan ba ya shi ya faru ba ya faru da har cikin kuɗin ɗakin mu sakacin ko shi ne lokacin da ke faruwa a wancan wancan kasashe dai. jami'an tsaron mutumata a ce gwamnatocin da ke mulki wannan lokaci ɗin ana bin irin matakan kau da irin wani abubuwan ne da suke faruwa a can ma'ana shi ne mu ga aika mutane mu kasashen da irin abubuwan da ke faruwa abin da yana faruwa nan wurin ku ya ake irin matakai da aka ɗauka na kare jam'iyyar ƙasar kamar irin bambam ɗin da ake shiryawa wanda ake jijjihawa mutane din nan da tun tun ya kamata a ce mun san yadda ake eh, sarrafa su domin sarrafa su ke da taki wannan da ake zuwa na gona din nan a ce mun san da wannan masaniya din nan a dawo mutane mutane abin da ya zo nan mu san irin matakan da muka ɗauka ana faɗakar da mutane ana wa mutane kai abin da ke faruwa wannan wuri canza ya irin abin da ke faruwa ga abin da ke faruwa ga irin matakan da in ya shigo mana nan ga irin abubuwan da ya kamata a ce mun yi a horar da kuma jami'an tsaron mu kamar tsaron mu da wanda muke magana abin ya kusan muna abin da mu ce kusan kwargar jaji amma za mu ce alhamdulillahi gwamnati a halin yanzu an miƙe tsaye ana horar da jami'an tsaro kamar ka ce sojoji su kansu duka fannin sojoji akwai civil defense akwai nigeria police duk wanda zai ce yana wucewa tsakanin kaduna zuwa zaria zai ga wannan mutanen nan ana nan ana horar da mutane kuma da yawan gaske akan wannan fannin nan na irin wannan horo ya kamata a ce an daɗe ana yin shi wani abu na shigowa nan a zai samu abu ba sai mutane shi kan shi yadda shi da zaka mace an magance shi nan da nan abu na biyu shi ne rashin na'urorin zamani na gano irin wa'annan abubuwa ɗin sannan eh, mutum ne zo yana rike da bindiga ko yana rike da nakiya sai ka ce buɗe min motarka ta buɗe mota ba za ka san da nakiyan take ba amma akwai na'urorin zamani kayan motar saurin zai gaya maka mota kaza da ke tafe ga irin abin da suke ɗauke da shi to irin wayannan na'urorin gwamnatin tarayya da jami'an tsaro ana nan ana kokari a kawo su yadda za a sa su a ba ma'aikatan tsaro din nan suna amfani da su shi ke kawo irin matsalolin nan na road block da ake sawa ga an je da motoci wajen kilomita barkatai rashin na'urorin ne amma da akwai su kana tafi kayan ka zo na'urar nan ta riga ta yi nazarin duk abin da motar da take dauke da shi in akwai abin aini kana zuwa sa ce ka tsaya gefe guda to rashin su suke kawo wannan abin domin ce sakacin da aka yi da ada ne amma za mu ce yanzu zai zama tuma abin da zai ci alheri ne tun da yanzu an farga na'urorin ana kawo su ana kawo su mutane kuma ana horar da su muna fata kuma ba da dadewa ba za mu ce alhamdulillahi tambaya ta duniya ta ce tambaya na na biyu na ce me yasa a kasar nan Najeriya in an kama shugabanni da laifi ba a iya musu hukunci wannan ina ganin babban aibi ne a kan kowace gwamnati wanda za a ce in tana mulki a ce wanda ya lohi ba a hukushar da shi ba tilas ne wanda ya lohi a kai shi gaban shari'a shari'a ne za ta hukuntar da shi ta ce ga ko ya lohi ko bai yi ba amma a ce ana yin laifuka ana barin mutane suna tafiya wannan ba da ya ba ta haka ka'idan doka na constitution na kasar ita kanta ba daidai ba ne wannan aiki ne za mu ci kamar na wannan executive arm na gwamnati tare da jami'an tsaro kamar 'yan sanda 'yan mutum ya laifi a je a ce an bincike laifin nan da yi idan an ce an sami shi da wannan laifin a ga an kai shi gaban shari'a shari'a kuma kamar su kotu kotu a ga wannan mutumin an hukuntar da shi amma idan ba a bincika a kai gaban mutum aka ce an cari nashi a gaban kotu ba in hukuntar da shi ya ce yana da wuya da su an kai gaban shari'a za a ce an hukuntar da kai wannan nazarin matsalar zance ta rage tsakanin su 'yan sanda ne masu bincike wanda za su tabbatar da mace ainihin sannan su a ce ga ainihin caji da ya mutu a kai shi gaban shari'a idan aka yi mutum gaban shari'a aka ce da gudanar da shida to ya zama wani kuma laifi ne daga can abin da za a an samu a gaban kotu wannan ba zai ce zai ba da ansa wannan ba amma ba daidai ba ne a ce mutane don ka ɗauka kai shugaba ne ka laifi a gaba a bincika ba ba kai ka gaban shari'a ba wannan ba daidai ba ne ni ce na zan ci daga bango bayan wannan kuma ba kan ka'idan doka ne na tafiyar da mulkin kasa ba. To tambayar shi ta uku. Tambayar ta uku ina mun kacce mai Najeriya ne kaman mai ta dosa in na fahimce ka abin da ke kenan ko? Eh. To Najeriya za mu ci abin da ta dosa muna fata duk abubuwan da suka fi faru din ga su zama tun muna darussa na ƙara ƙarfin zama ƙasa guda da zama to mutane ɗaya. ƙasa guda sun kira kamar madaurin su guda abin da suke faruwa ɗan su zama darussa zuwa gaba ya zama to ko ɗan najeriya ya zama to jin kishin ƙasarsa yana jin kishin ɗan uwansa ɗan najeriya abokin tafiyarsa ne su zauna tare su kwana tare tashi tare su tsira tare su gudu tare fatan da ke na najeriya ke da ni to na gode yawa abuja kuna kusa ku ba mutum ɗaya ko salamu alaikum Wa alaikum salam. Ina magana da shugaban kungiyar muryar talaka na rukun babban birnin tarayya Abuja da masu Muhammad kasuwan yayin Abuja. Tambaya na na farko ranke da akwai kasashen yamma da suke ikirarin Najeriya za ta wargaje a tisa za a ci. Shin wani mataki kun ka doka a wannan ikirari da waɗannan kasashe sun kai? Sai tambaya na biyu. A duk lokacin da matsala ta taso daga kudancin Najeriya za ka ga sanatocinsu da 'yan majalisar su da dukkan wani mai faɗa a sun tsaya kai da fata an kai wannan karshen matsalar amma tun da aka kafa mulkin demokuraɗiyya arewacin najeriya yana cikin wani hali wanda yake ba mai kyau ba wani mataki za ku ɗauka domin a shawo kan wannan matsala da arewacin najeriya ke ciki jama'a da farko eh, ya ce ne cewa iya eh, akwai kasashen yammacin duniya da suka yi kirarin cewa najeriya za ta wargaje <laughs> to ni kai na na ji wannan kuma na karanta a jirgin akwai ma wanda aka ce ya wannan huruci din nan amma babu shakka ina ganin wannan ne za ka ce huruci ne ko eh, tamaha ce amma najeriya ai yanzu halin da muke ciki ko cikin najeriya ya san wannan magana ba ba gaskiya ba kun ba zai yiwu ba gaje ne ya ka fara wargaje Najeriya daga ina ina zai yanke ya ce ya tafi ina ya kira kan shuwa to bin da wannan maganganu ne ko kuma fata ne wanda yake wasu suke da shi abin da za mu yi la'akari da shi ni ɗan Najeriya kamata yi mu ƙara fahimtar kanmu mu ƙara fahimtar kanmu mu san da kamar cewa ba abin da wata ƙasa take bukata yau a duniyar nan wanda babu shi a Najeriya arziki ne na ƙasa tun daga bakin teku har zuwa iyakar da mutanen Nijar ko Kamaru ko Chadi ban da arziki ba da abin da ke cikin ƙasar Najeriya babu shi. Manta ma da maganar mai na'urorin da ke cikin Najeriya har yau ma ba za mu ce mun gama gano wanne yawan su abin da muke da shi ba. Ka da ga yin noma za ka shuka abu daga bakin teku har zuwa bakin inda muke da sahara zai zai zai zai zai zai zai kuma zai zai abu ne mai amfani. To in ka da ta fannin sha'anin ilimi najeriya tana kwararrun mutane wanda ma za ka ce wasu kasashen amerika har ita da amerika wanda wasu da ake takama da su mutanen najeriya ne saboda haka fahimta za mu yi yadda za mu zo mu zauna mu sarrafa wannan arziki wanda allah ya bamu mu kai kasanmu mu zama ma abin da zai zama abin koyo ya zama abin kishi wasu kasashen sun ga suna idan suka bare muka zauna lahiya za mu zo mu ce su har su amerika su kansu sabida haka a bare mu zauna lafiya wasu ba za su ba mu fahimta ka mutane duk wanda ya karo mu mu san mijinsa mu san abin da ya samu gaba mu kishin kanmu da kanmu mu kishin kasar mu idan muka fahimci haka wallahi ina ganin cikin shekara biyar ba da daɗewa ba najeriya za ta zama inda butuka sama dole a saurare ta. Abin da ya sa waka kenan a wannan fili a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai alice ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Yanzu kuma lokaci ya yi na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. za kuma mu fara ne da ra'ayi mai nasara nasara kuntuwa mai cewa babu shakka yunkurin da ake yi na ɗage babban zaben najeriya ba zai haifar wa ƙasar ɗa mai ido ba musamman ganin yadda al'ummar ƙasar suka shirya tsaf don su kaɗa ƙurƙunsu don haka wannan gurguwar shawara ce Shiko janar sakatare Isa Lawal Girgir daga jihar Yoban Najeriya ce ake Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Ku ba ni dama in ja hankalin majalisar koli ta ƙasa wacce ta ƙunshi tsaffin shugabannin ƙasa Chief Joji Joji da gwamnoni da su hattara kan ɗage zaben Najeriya da ke tafe domin ɗage zaben zai kuna wutar rikici ne kawai. Sai kuma ra'ayin Mustapha Lawal Bakere daura mai cewa Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifar Boko Haram a ƙasar mu Najeriya da ma makotan ƙasashe. Ita ko kallabi tsakanin rawuna Fatima Sadis Idu daura. Ja take ina kira ga jami'an tsaron Najeriya da ku daina yarda ana amfani da ku. don ta zama gaskiya musamman bita da kullun da ake wa iyayen yarinyar nan hawa wadda aka yi wa faɗi don wannan zalunci ne a fili daga ƙarshe muna godiya ga wannan tasha ta sashen hausar muryar amurka yadda take bankaɗo abubuwa don taimakawa masu ƙaramin ƙarfi waɗanda aka zalunta daga sali shehu shahada dan bambauci mai cewa a dai hattara hukumar zaben najeriya na faɗi haka ne saboda wani yunkurin da ake son kawowa na ƙage zaben najeriya mai zuwa kuma suna yin haka ne ganin ba su da nasara a cikin zaben to wallahi ba mu yarda a ɗage zaben ba sai kuma ra'ayi na ƙarshe wanda ra'ayi ne na hafiz sani murabus a tajiri garki jigawa mai cewa sara da sassaka baya hana gamji toho assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka na fara da wannan karin magana ne saboda yadda magabta suka sako janar muhammadu buhari gaba hakan ta sa ƙazafin yau daban ƙazafin gobe daban To madalla kafin mu karkare ga Bello Habib Galadanci da takaitattun labarai. Maryam Dauda akalla ran hula 'yan kasar kamar ta da ɗaya ne mayakan Boko Haram suka kashe. Biyu bayan har da sojojin Najeriya suke ci gaba da kawo Boko Haram nan a ƙauyukan kamar tun jiya Laraba. Ministan tsaron kasar Edgar Alain Ungo ya gaya wa murya Amurka cewa sojojin Kamaru guda shida ne suka rasa rayukansu sannan sojojin Chadi goma sha uku su game da su biyo bayan aran gama da mayakan sa kai a garin fotokol da ke bakin iyaka. Shiko sarkin abdullah maryam na jordan ya ɗauki alwashin ɗaukar mataki mai ƙarfi akan mayakan isil biyo bayan kisan rashin imani da ƙungiyar ta yi wa wani matukin jirgin kasar jordan da suka kama kuma suka kona shi da ransa a cikin syria kisan ma'az al ya jawo allah wadai daga duk faɗin duniya bar maka da nahiyar asiya adadin waɗanda suka rasa rayukansu daga hadarin jirgin sama a taiwan ya karu zuwa 31 yau alhamis yayin da ake ci gaba da kokarin gano mutanen da ke cikin wannan jirgi a ƙarshe shugaban amurka barack obama da dalai lama shugaban mabiya addinin budda za su halarci taron kare kumallo na shekara-shekara da ake yi a nan birnin washington dc yau alhamis masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma an jima da daddare ke za mu sake dawo muku da wani sabon shirin ga gayyatar murna ga Alhaji Faruk Sambo dan mai dama don ɗaurin auren 'yarsa Maryam Garba Gyada da angonta Bashir Ali Bako gobe jama'a a masallacin kan wuri da ke jihar Gusau bayan sallar jama'a da misalin karfe biyu na rana Allah ya bada zaman lafiya amin yanzu a madadin Bello Habib Galadanci da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da injiniyan Mr. Nick ne Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya amma kada ku kashe rediyon ku ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.